da wata ta sabuwar tafiya mai take wasu mazan wasu mazan littafi ne da ya kunshi rayuwar da ta shafi zamantakewar aure ta irin kalubalen da mata ke fuskanta akwai nishadi akwai wa'azantarwa akwai fadakarwa akwai cakwakiya duk a wannan littafi mai take wasu mazan littafin da ya samu rubutu daga shahararriyar marubuciyar nan taku Umma Aisha wacce ta nishadantar da ku da rubutunta irin su auren ustaz matar aure diyar Sheikh matar Hamza uwa uba kenan na san ba za ku manta dariyar da kuka sha a wannan littattafan ba to yau ma dai ita ce tare da jagoranta na ni na kuɗin Salma mai san farin cikin ku kullum da koyaushe zan kuma ci gaba da jagorantar ku gurin jin shirye-shirye masu kayatarwa ba wai in an yi rubutu ko an karanta littafi ku saurara ne kawai saboda nishaɗi ba a'a ana sauraron littafi saboda darasi ne a ɗauki mai kyau a zubar da na banza farko kuma masomin littafin wasu maza. auto boda event center katsina kowa ya san sai wani da wani ke taro a wannan katafaren wajen mai suna auto boda event center a cikin jihar katsina in ma baka kai ba baka isa ka kai kafarka wajen ba don da gudu zaka dawo haɗaɗɗen kiɗa ke tashi mai sanyi da saukar da nutsuwa mutanen da ke wajen gabaki ɗayansu masu class ne don wajen ba ci kowa irin ta lokal mutanen nan a'a komai a tsare ke duk table bai fi mutum hudu ba gefen ango da amarya na kalla inda dukansu fuskokinsu ke fitar da annori ta gani suna cikin farin ciki mc ne ya fara magana da ba su hakuri akan zuwan babban bakuwa wato kawar amarya tsawon minti talatin shiru sai music da ke tashi amma ba abin da aka fara zuwa lokacin rayukan hamshakan abokanan ango da kawayen amarya ya fara ɓaci wai wace shekiya ce ta tsaye da su har haka ne wai wace yarinya ce wannan kika tsayar da mu akan ta cewar ango dan shi ma ran shi ya fara ɓaci da jiran mutum ɗaya tal shi dare yana ta tsalawa babu abin da aka gabatar dan Allah bebe ka yi hakuri kawata ce amarya ta ce cikin shagwaba tsaki ya ja kaɗan yana juyawa ya ma babban abokin shi da ke gefensa magana wanda ko ufan bai ce ba haka ma magana da aka yi ba ta sa ya ɗago kansa ba balle ya kalle su amma ransa a ɓace yake domin ko yana da abin abin yi komai nashi tsare yake akan lokaci amma gashi wata kucaka ta tsai da shi kwas kwas kwas shine sautin da ya kara karaɗe katafaren hol ɗin kamun wani fitinannen kamshi mai bala'in daɗi ya daki hancin kowa kai ka ce shagon turaren oud aka buɗe a wajen da baki ɗaya dukkanin wanda ke wajen sai da suka ɗago kai ciki ko har da abokin ango wato AA Galadima amma kallo ɗaya ya mata ya sauke idanun shi sabanin wasu alhazawan da suka fara miƙewa kamar sun zo assembly suna kabbara yayin da ita kuma ta shiga cikin nutsuwa take tako take tako matashiyar budurwa yar kimanin shekaru 21 zuwa da biyu sanye take da dakakken lace din da akalla kudin shi zai kai dubu biyar. ya ci uban na amarya ya dame shi peach color and golden color ya haska farar fatar ta sosai kyau iya kyau masha Allah duk wani ɓacin ran da mazan nan ke ciki sai da ya goge wasu har da wasu sai da ya goge musu hadda domin kuwa kowa burin shi yanda zai tunkare ta da kokon bararsa yake lokaci ɗaya suka fara haɗa kalaman da za su fuskance ta da shi sassanyar muryarta ta daki kunnensu inda ta karbi spika ta fara gaishe ta fara gaisuwa cikin harshen larabci da kuma ba sa hakuri da da su da ta yi tare da ta yi kawar ta murna sosai jin ba sa ganewa ta yi da turanci ta dawo ta fassara da Hausa nan fa hol din ya ɗauki ihu marmashi yi tana ware fararen idanunta da suka sha kwalli suka yi wani masifar kyau na rai na rai da su wajen amarya ta karasa cikin tako ta ɗan bata sidehawk tare da mata magana a kunne baki kawai amarya ke yashewa cike da murna ba tare da ta ma angon magana ba ta nemi wajen zamanta ta zauna kafa ɗaya akan ɗaya da kamshi da kanshi ya miƙe ya gaishe ta don ya tabbata diyar wata kusa ce a gwamnati lokaci ɗaya ya fara jin haushin amaryarsa ga irin wanda ya dace ya samu ba ita ba da dogon wuya kamar zaren lilo ba tare da ta kalle sa ba ta amsa hankalinta na akan manyan wayoyin ta masu kirar iphone da take dan dannawa abokin ango ne tashi cikin fadar rai shi ma ya gabatar da tarin ya gabatar da tarihin ango a gajarce ya koma ya zauna yana tunanin ɗiyar uban wace ce ita da ba za ta ba shi hakuri ba duk jiran da suka mata kai tsaye aka buƙaci ango da amarya don fitowa cikin fili domin nuna farin ciki nan fa kawar amarya ta bude bakin ta bude bakin aljihu ta fara zazzaga musu dubu dubu yayin da AA Galadima ya mara mata baya ihu sosai wajen ya ɗauka tsawon minti talatin kamin tama amarya sallama ta fito zan so ku ga yadda alhazawa suka rinka gudu wajen burin cin mata kowane alhaji da katon ciki burinsa ya cin mata alhaji safwan mai canji ne na farko a wajen cin mata yana zuwa bai tsaya komai ba ya zube a gabanta yana numfashi saboda gudun da ya yi dan Allah baby dan girman Allah ki saurare ni ki bani minti biyar a cikin lokacinki ko dan in yi alfahari da hakan dan Allah ki taimaka min Chaka ta tsaya ba tare da ta kara ko ɗaya ba ta ce ka gama da ni ranka ya daɗe tunda ka faɗi Allah da me kake tafe ta karasa tana watsa mishi mayun idanunta cikin farin ciki ya miƙe yana gyara babbar rigarsa ba laifi yana da madaidaicin kyau duk da tumbi ya mai cikas ya ce masha Allah Suna na Alhaji Sufyan Aliyu mai canji ni dan jihar nan ne ta Katsina ina da gidajen mai da ma'aikatar sarrafa shinkafa kana ina canjin kuɗaɗe daga saifa zuwa naira ina business sosai ina da mata biyu da yara shida na ganki ne naji ina so ki zama ɗaya daga cikin family na saboda kin haɗa duk abin da nake so a rayuwata kin fi mata na nesa ba kusa ba matata ta farko kaza ma ce ga ta da warin ƙashi duk da muka keɓe sai ciki na ya kumbura amma da yake ina da hakuri bani da tan bani da bana bi ta kanta matata ta biyu matata ta biyu ita ma kaza ma ce dan Allah mai kyau ki bani lokacin ki ki karɓi kokan barata wallahi ba zan miki kishiya ba kuma in kin ce na rabu da waɗancan matan zan iya barin su in dai zan same ki saboda ni ma ina da bukatar jin daɗin aure ina son samun mace yar gayu ta gaban mota yar kwalisa wani murmushi ta sake da ya sanya Alhaji Sufyan neman kangarewa dan ji yayi gabaki ɗaya ta tafi da numfashinsa da kuma saurin sauran imanin da shi da ke tattare da shi kana cikin san kana cikin sanyin muryarta na wanda arziki ya gama baibaye jininta ta ce bana bukatar komai daga gare ka ranka shi dade ni ba yar nan bace na zo bikin kawata ce yanzu haka gobe nake so na juya domin kuwa ni yar jihar Borno ce na zo wajen aminin dadi na ne na haɗu da kairi so shi yasa na halarci bikin ta ido ya zaro ya ce haba alhamdulillah ashe iri zan haɗa da shuwa baban zaba kike zazzaga larabci kamar fitsarin asuba ya karasa yana ya shi baki dan murmushi ta yi tana kawar da kai tare da kallon agogonta mai masifar tsada ta ce zan wuce yallabai ta karasa tana ɗaukar wayarta da faɗin na gama wucewa ta karasa tana ɗaukar wayarta da faɗin na gama mu wuce don girman Allah in direba kika kirawo ki ce ya bari ai abin alfahari ne a ce ga ki a mota na ni zan sauka ki ni zan sauke ki a masauki yalla bai ka fahimce ni ina ma shekarunka kawai ce fa ka bar ni dan Allah bana son takura dan Allah dan annabi ya zube yana gama ta da Allah ta ce shikenan tare da ɗaukar wayar ta ce da direba ya bar shi ba sai ya zo ba cikin farin ciki ya ce ko kefa ai ganganci ne a ce ki jira direba shine ya kamata ya jira ki ta ce na aike shi ne domin gidan abokin dadi aka bani a ransa baki ya yashe ya ce Allahu akbar sai na ji dama ni ne na samu wannan matsayin da ya samu ya karasa yana buɗe mata gaba ta shiga da gudu-gudu ya zagaya ya shiga yana wasu shaida masu kwiriti ɗinsa su haɗa a gida ina muka nufa murmushi ta yi da ke haukata shi ta ce hamada hotel na sauka ido ya zaro ya ce don allah to ko na ta yaki kwa wani banzan kallo ta mai da ya sa shi saurin faɗin ko wani ta yaki kwasar kayanki in sai miki gida a nan ajiyar zuciya ta sauke ta ce gobe zan wuce dadi ma a gidan abokinsa ya so na sauka bana bukata ne kawai kai tsaye hotel ɗin ya kai ta ta buɗe za ta fita Ya yace baki ji ba ta juyo ya juya bayan motar ya ɗauko wata leda tare da buɗe wani madaidaicin akwati mai masifar kyau ya fiddo zabban gwal masu mahaukacin kyau guda biyu ya ce ga shi na alkawari don Allah kar ki taɓa cire su ni ma ɗazu na saye su kamar na san zan ganki ashe rabinki ne hannuwanta ta nuna mai da ke cike da zubban gwal ta ce ayya yalla bai da ka kai ma iyali ni nawa masu min yawa a shagube ce don Allah kar ki min haka bebi na nawa daban naki daban kar ki mayar da hannun kyauta baya wannan aikin shaidan ne to madalla nagode tace tana mika hannu za ta karba da sauri ya dauki ɗayar ledar ya ce gashi dama kuɗin da zan zubawa zuba ma ango ne to na ga kin fanshe ni ga su nan su ma kin yi tsaraba da su za ta yi magana ya ce a'a bebe na don Allah karki ce komai baki san matsayinki a raina ne. godiya ta masa ya fito ya ce mu je ga shago na can Ga shago can na karɓar miki wayan da za mu yi waya don ban yadda ki haɗa ni da kowa ba don ina da kishi musamman ma a kanki to ba daga kallon sarkin fawa sai miya ta yi zaki mm-hmm. lalle ba zagwadin kaɗan nan ta yi yawa <coughs> murmushi ta yi ya anso mata waya mai tsada akalla ta kai wajen miliyan ɗaya ta masa godiya da faɗin ya koma sai sun yi magana Jikin saharawa yake ya ce don Allah gobe tun da safe zan zo mai fira kai kawai ta ɗaga mai da faɗin Allah ya ba mu alkhairi amin ya ce ta juya ta ci gaba da tafiyar ta cikin nutsuwa har ta shiga ciki ta samu ma'aikacin wajen suka gaisa ta ce don Allah ko kun yi baki a nan ‘yan Kaduna da suka zo da biki Lis ya shiga dubawa tsawon lokaci ya ce a gaskiya hajiya ‘yan Kano ne dai da Abuja amma babu su waya ta shiga latsawa tsawon lokaci tana ta bincikar inda suke kamun ta mai sallama ta fito tana juye juye ganin ba motar Alhaji Sufyan ya sa a guje ta ɗiba tana kwasar dariya kai tsaye mashin ta hau sha sai unguwar kofar marusa tsohuwar unguwa mai cike da kwatoci lokaci ta kalla ganin karfe 11 da minti 23 ya sa ta saurin dafa baki ta ce wayyo mama sai dai ki hakuri har kofar gidansu ya kai ta ta zaro tsohuwar ɗari ta bashi ya ansa ya yi gaba ta fara kotsa kai cikin lungun mai masifar duhu don in baka san sa ba ba za ka taɓa cewa za ka bi shi lafiya ka fita ba dukkan gidajen dogon lungun rufe suke da kyaure duk da ba masu kyau ba ne ɗaya ne kawai da ke rufe da buhu girgiza kai ta yi ta ce komai lokaci ne ai dole kyau na ya zama jari na ta sallama ta shiga gidan kamar yadda ta yi tunani ta san ba kowa illa mama da ta iske kwance cikin net ɗin da ta saka ta kamun ta fita bacci take cikin nutsuwa da lumana miƙewa ta yi ta fita ta ɗauki katon bulo da ya zama na makangin kofar su ta rufe kana ta dawo ciki kayan jikinta ta cire duka ta linke su ta mayar a leda wayoyin ma adana su ta yi gefe sarkar gwal ɗin da take wuyanta ta yan da yan kunnanta da yan hannu duka ta cire ta aje su a gefe ta ɗauko wanda ya bata ta daka tsalle tana murna da faɗin dole dole da ku za a bubbude kuɗin ta zazzage ta ga dubu ɗari biyar ne ido ta gwalo ta ce akwai shagali gobe bired da ti za mu sha mama wayar ta buɗe ta fara shafa ta ta ce ke kuma ki asibiti za su tafi zaune ta yi tana tunanin da ban san ko na meye ba har sai da aka kira asuba kamun ta sauke ajiyar zuciya don ba za ta iya kwana da dukiyar al'umma a gidansu ba gudun ko ta kwana gwara ta yi tsaronsu asibar bari ta miƙe ta yi alwala ta yi sallah ta dawo ta tada mama tare da ɗauko mata katamfo na marasa lafiya ta ɗora ta ta yi uzurinta kamun ta gyara ta mata alwala ta mayar da ita alkibla ta yi sallah daga kwance sannan mama ta ce tana shafa kanta ba ta in um, bare in um, um. iyaka dai ido take ta bin yar tata mai tsananin kama da ita insha Allah mama za mu samu kuɗin da za a miki aiki kar ki ji komai Marmashi uwar ta yi tana lumshe ido. Ita kam tashi ta yi ta ɗauki leda ta fita bayan ta sanya hijab da niqab. Kai tsaye mashin ta hau zuwa wajen wani haɗaɗɗen dryer cleaning wajen da in ka ga kayanka na wanki to an sa an san ka haɗa iri da manyan gwamnati dan talaka baya zuwa wajen. Salama ta yi sai ga wani matashin saurayi ya fito. Fuskar shi cike da fara'a ya ce siyama. Marmashi ta yi ta ce na'am yaya Abdul ina kwana. Ga kayan na gode. Allah ya baka lada karbaye yi ya amin siya mana ya jikin mama tace da sauki yace Allah ya sauke, sai gani na biyu kuma in an kara samun wasu garorin ko da fatan an samu kasuwa murmushi ta tace sosai alhamdulillah ta zaro dubu ashirin ta yaya gashi ka shafura ido ya zaro yace ce siyama har haka ido ta zuba mai masu sheki kai ka ce kuka za ta yi saboda ruwan da ke taru a ciki tace yaya kana rufa min asiri kai shara kawai kake da ita kake ciyar da iyayenka kake biyan karatunka na saka ka a kasadar sato kaya ka bani to in ban baka ba waye zan ba mawa karba yayi godiya ya ce in kina sake shiri akwai wasu ma ki so ki karba marmushi ta yi ta ce sha Allah Allah dai ya kara rufa mana asiri amin ce ta sake hawan mashin ta tafi Allah na gani duk duniya bayan iyayen shi bai da abar so sama da ita kuma zai iya komai a kanta don ya samu soyayyarta ba wai baya kishinta ne. a'a bayi da damar kula da rayuwarta domin shi ma almajiri ne siyama ko ganin takwas saura ya sa ta haye mashin ta yi kasuwa kai tsaye shagon alhaji ibrahim mai gwal ta nufa bayan sun gaisa ya ce hajiya hajiya karya da fatan an wanye lafiya lafiya kalau ta ce fuskar ta san ba walwala tana bashi takardu. tana bashi sarkar shi da dukkanin sauran kayayyakin ta mai godiya shi kuma ya bata takardar gidansu ta karba ta nuna mai zobbinta ta tambaye shi kuɗinsu ya ce in ta sayar mai dubu ɗari uku ta kiya don ta san zalunci ne ko auna su bai yi ba kasuwa ta shiga ta yo musu cefane da naman kaji da tattasai ta haɗo kayan ti a takaice dubu talatin ta kashe musu ta biya inda ta yi wa hayar wayoyi ta ba su ta karɓi takardar filin da ya zama gadon su ta saida musu wayarta suka ba ta dubu casa'in sun kaɗa ta dubu sittin ta tafi sai murna take tun a soro kan ta shiga nishin ma ya da ta rinka ji a guje ta yi ɗakin inda ta iske ta sai nishi take da alama so take ta yi wani abin tun shine kawai ke sa ta wannan abin mama po kai ta shiga ɗagawa a guje ta ɗauko mata ta yi uzurinta ta wanke mata jiki tare da mata wanka ta kwantar da ita ta fita ta haɗa musu ti mai kauri da kwai sai haɗiyan yawo take da zuba murmushi Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya ɓangaren Alhaji Sofiyanko yana ganin shigar ta tsawon lokaci yana tsaye a wajen kamin yayi murmushi ya juya kan motarsa yana dokan stiyeri yace na samu ta gaban mota shikenan ni nayi yi sa'ar rayuwa wallahi gidan shi ya nufa yana shiga ya danna hancin motarsa katafaren gida wanda kana gani ka san mai shi ya mallaki arziki ba na wasa ba katin falon ya shiga yana baza babbar riga tare da sakin gyaran murya <clears throat> fuskarsa san babu walwala ka baki ɗaya matan nashi a falo ya iske su da yaran nashi biyu maza hudu mata dukansu sun sha jinin jikinsu sane da zuwa dadi sane da zuwa alhaji cewar matan da yara yauwa ya naga kun wani taro kamar ana zaman makoki dukan ku fuska ba rahama sai ka ce kun ga shedan amaryarsa ce ta ce dama muhibbace ta kone da ruwan zafi ka ganta nan dan Allah ko ka sa a kai mu asibiti a ya isa ba a kaiwa wai me yasa san ba ku da kula ne wai me yasa dukan ku ba ni kuke so ba sai arziki na me yasa ba ku da mutunci ne ban isa in zo gidana in huta ba sai an jangalo min wata masifar ban isa in zauna ba sai aljihu na ya koka ku je waje ku ga matan arziki ana ba su suna kin karɓa saboda zuciyarsu ta wadatu da godiyar Allah amma ku kullum bala'i da masifa ina ma amfani don Allah ka yi hakuri maka ga a ka muke ba ka barin mu sai da fari balle baki dole mu tambaye ka tunda ba mu da hanyar samu cewar uwar gida hajiya raliya ye raliya har jin daɗi ya tsaga ki da kika iya faɗa min haka lallai kam tunda kun ga ina kaɗa muku buhun shinkafa da kata rago duk sati dole ki faɗa min ta ki. ka yi hakuri amma dan Allah a kai ta asibiti direba ya kira ya ce su tashi a kai su ya tsaya a gaban idon shi duk abin da suka kashe a faɗa mai da sauri suka tashi suka tafi suna shiga mota amarya ta ce dan Allah baba audu ka ara min dubu biyu akan kuɗin da za a kashe wallahi ina so na ma iyaye na aike ne cikin tausayinta ya ce shikenan hajiya ku kara hakuri shi da ma mai auren mai kuɗi ya gaji haka masu kuɗi a waje suke nuna su wasu ne amma kina iya samun iyalin mutum babu ko dubu ɗaya Allah ya kyauta hmm. amin baba ai na yi nadamar auren mutumin nan wallahi da ina gidanmu duk karshen wata haka zaka ga yaje da kansa ya kai min kayan more rayuwa mota guda baya ma yarda ya yi aiki amma tun da na shiga gidan shi sai abin da ya kawo iyayena biyar baya jin zai iya basu idan ba sallah ko azumi ba unguwa baya iya kai ni da kansa sai direba ko yaran shi ta karasa cikin kuka ta bakin ciki da nadama marmashi yayi bai ce komai ba har suka je aka gama duba ta kamar yanda ta roka sai da ya ara mata dubu biyu a kai take Alhaji sofiyan ya turo ya zare ya bata sai murna take Allah sarki wannan kenan mm to yaya mu je zuwa ko dai bai muku ba ina jiran comment idan fa ban ga comment sosai ba ban ga kun so labarin ba ba lalle na ci gaba da yin sa ba maganan gaskiya kenan idan na ga comment kun ce yayi za a ci gaba in kuma kun ce a'a kenan ya kyale shi